يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ina gaishe ku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina kuma godiya ga ubangiji subhanahu ta'ala da ya hada mu a wannan safiya ta lahadi ashirin ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya shi da ashirin da uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da biyar miladiya don tattaunawa akan wannan mawdu'i mai matukar muhimmanci wanda na shelanta mana shi tun waɗansu kwanaki da suka shuɗe a baya mai taken wace ce mijinta ya fi ƙila lokacin da mai saurare zai ji sanarwa game da wannan maudu'i zai ɗauka cewa akwai wani nau'i na wasa a ciki wanda hakikanin gaskiya ban nufaci wasa da wannan maudu'i ba hasali wannan lacca an gabatar da ita shekaru da suka gabata kamar shekaru hudu ko na abu makamancin haka a makarantar Usman ibn Affan da ke kofar gadon kaya a Kano wanda ɗaya daga cikin malaman wannan makaranta malam abdulkadir ismail ya gabatar da laccar ta ba da sha'awa kwarai da gaske ni ke shugabantar makarantar amma ba na nan kai laccar na saurare ta a cikin kafet na kuma ji abin da ta kunsa na fa'idoji masu tsumbin yawa an kawo tallar kafet din a nan maiduguri a cikin dukkan waɗannan shekaru da na ambata amma rashin sanin malamin ya haramtawa da dama daga cikin ku amfanuwa da abin da ta kunsa na fa'ida saboda yana daga cikin al'adar mutane ba sa cire kudin su sai kasir na karatu sai in sun san malamin hakan yakan sa da dama daga cikin mutane su yi hasarar ilimi mai dumbin yawa da haka daga ya kamata in ari wannan unwani na wannan lacca, ba tare da na nemi izinin dan uwa malam abdulkadir ismail ba in kuma maimaita ta da salon zance irin nawa wanda ya iya shan bamban da salon zance irin nashi da magana irin tashi musamman tun da an samu bambancin lokaci na gabatar da lissocin guda biyu duk da cewa lacca ɗaya ce domin daga shekara hudu da suka wuce bayan zuwa yau a iya samun canje-canje da bincike-bincike waɗanda za su iya haifar da waɗansu canje-canje a cikin laccocin guda biyu wanda asalinsu guda ɗaya ce sannan kuma canjin wurin da aka yi laccar shi ma kansa yana da tasiri wajen mai laccar za ta kunsa wata lacca ya gabatar da ita a Kano a makarantar Usman bin Affan shekara hudu ko wani abu makamancin haka da ya shuɗe a baya gashi yau zan maimaita ta a nan a cikin garin Maiduguri a masallacin Alhaji Muhammad Indimi kun ga bambancin wuraren da bambancin shekarun duk yana da tasiri wajen laccar doriya akan bambancin masu gabatar da laccar tushen wannan lacca wani hadisi ne da ya inganta cikin sahihu muslim sannan kuma imam bukhari ya ruwaito shi a waɗansu ya ruwaito waɗansu ɓangarori na shi kamar yadda malaman hadisi daban-daban sun ruwaito shi a cikin littattafansu hadisin da ya fi shahara a wurin malaman hadisi da suna hadisu ummi zara'in hadisu ummi zara'in wato hadisin ummu zar wata mata da ake kira ummu zara'il yana daga cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan zauna su yi hira tsakaninsa da matansa tsakaninsa da iyalansa kuma hirar takan kasance ne a ɗakunan matansa idan yau yana ɗakin ummu na Aisha to ɗakin ta shine dandalin hira a yau din idan gobe yana ɗakin na na hafsa to kenan gobe kuma ɗakin hafsa din shine wurin hirar jibi idan yana ɗakin zuwairiya bintul harith haka ake bambanta wuraren hiran tsakanin shi da matansa wata rana yana zaune tsakanin shi da matansa suna tattaunawa da juna hira irin ta duniya wanda mutane ke yi tsakaninsu da juna don ɗauke ma kai kewa sai umu na aisha take labarin mahaifinta sai da na abubakar siddiq da irin ɗanbin dukiyar da allah ya bashi tun lokacin jahiliya take cewa mahaifina abubakar siddiq ya mallaki dukiya tun lokacin jahiliya wadda ta kai ƙoƙiya dubu har dubu tana yi wa sauran matan alfahari da matsayin mahaifinta ta fuskar dukiya ko ta fuskar kuɗi idan an ce uqiyya wato suri na kuɗi masu ɗumbin yawa ko kulli na kuɗi mai ɗumbin yawa waɗansu malamai na fassara shi da wato ainihin dirhami arba'in ko wani abu makamancin haka to idan aka ce dirhami arba'in shine uqiyya to kuma uqiyya dubu kaga arba'in so dubu to kuma kowace uqiyya dubu kuma har so dubu miliyan ɗaya kenan kun ga kuɗaɗen suna da yawa wannan shine abin da sayyidina Abubakar ya mallaka tun lokacin jahiliya kafin zuwa musulunci lokacin da ummu na Aisha take wannan magana sai manzon Allah ya ce da ita uskuti ya Aisha yi mana shiru ya ummu na Aisha wannan ba shine abin alfahari ba abin da ya kamata ku yi alfahari da shi shine yadda na zame miki kamar abu zara'in a wurin ummu zara'in ma'ana dukkan dukiya da mahaifinki zai samu ko ya mallaka wannan ba ita ce riba a wurin kyamata ba sama da ta samu kyakkyawan zama tsakaninta da mijin da yake ƙaunarta. samun kyakkyawan zama a gidan aure yana da matukar riba a cikin rayuwa sama da dukiyar mahaifa abinda manzon Allah yake da ummu na Aisha kenan anan ya kamata mu san wace ce ummu zar'in to wannan shine zai kai mu zuwa ga karanta shi hadisin wanda shine asalin matashiyar lattar hadisin ummu zar'in wanda ita ummu na Aisha ta ruwaito shi kar manta da cewa na Aisha tana ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ita ce tafi kowa kankanta ta fuskar shekaru a cikinsu domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya ba ta kai shekaru ashirin ba a duniya gaba daya tana da shekaru goma sha takwas bayan ya mutu kuma Allah bai karɓi rayuwarta ba sai da ta zama 'yar shekara sittin har da watanni hudu a duniya kafin Allah ya karɓi rayuwarsa tana da falala tana da matsayi domin abu musul ash'ari ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda annabi da kansa ke cewa kamala min rijal kaseer a cikin mazaje da yawa sun samu kamala tunda akwai da yawa daga cikin maza waɗanda suka zama annabawa ga annabi nuhu ga annabi ibrahim ga annabi wani ga annabi wani suna da yawa bayan waɗanda suka samu wani matsayi na daraja da falala wanda bai kai annabtaka ba abin nufi dai da yawa daga cikin maza sun samu matsayi da ɗaukaka da daraja amma walam yakmul minan nisa ba wanda ya samu kamala cikin mata illa asiyatu imra'atu fir'aun sai asiya matar fir'auna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa maryamu bintu imran da kuma maryam yar gidan imran wato mahaifiyar annabi isa alaihi salam sai manzon Allah ya ce wa inna fadla aisha ala sa'irin nisa ka fadli sarid ala sa'irin ta'am falalar na na aisha kuwa akan sauran mata kaman falalar sarid ne akan sauran abinci lafazin sarid nau'i ne na abinci a wajen larabawa wanda ya tsara dukkan wani nau'i na abinci daraja a da wato kamar talge ne ake yi na nama gari ake samu na alkama sai a daka nama a kwankwatse shi ko a mayar da shi kamar dambun nama sai awa. bayan an mayar da shi kamar gari sai a takuɗa shi cikin wannan garin alkama ɗin sai a haɗa shi a yi talge da shi to wannan shine abinci mafi kima mafi daraja a wajen su sai manzon Allah ya buga misali da shi akan falalar na Aisha ummu na Aisha tace jalasat ihda ashara tamra'atan zan karanto mana hadisin ne kai tsaye daga cikin littafin الشمائل المحمدية نا الإمام أبو عيسى محمد ابن ثورة الترمذي وتدنك سنشيوا حديثي نرجع أمنا عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم hadisi ne da yake da asali daga gidan annabta ummuna aisha ta ce jalasat ihda ashara tamra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihin shay'a waɗansu mata goma sha ɗaya waɗansu mata goma sha ɗaya wata rana sun hadu da juna sai suka yarjejeniya sai suka kulla alkawali suka zauna cewa kowace ta yi bayanin halin mijinta a ji kar ta ɓoye komai kada ta rage komai na abin da ta sani na halin mijinta wala Allah abu mai kyau waɗanda za a ji a iya koyi da shi ko abu mara kyau wanda za a ji a taya ta makoki a taya ta kewa suka yi wa juna alkawali kan haka kin yadda ina eh, yadda ke ma kin yadda eh na yadda duk suka yadda kowace ta yadda da wannan zance Aisha take maimaita wannan labari ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama na zaune ga sauran matan Annabi da ake hira da su a wannan lokaci a matsayin yan saurare faqalat al-ula wanda za ta fara yin magana sai ta tashi ko sai ta matso tace zauji lahmu jamalin ghab على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل ina so in ce da mu wannan hadisi yana da matukar fa'ida ta hanyoyi daban-daban daga cikin fa'ida da yake da ita ya kunshi kalmomi na larabci waɗanda suke ba a fili ba waɗanda suke a ƙoye sun kunshi hikima ta a cikin harshen larabci ba manta ba har wani malamin mu a jami'ar musulunci ta madina wani tsohon profesa mutumin sudan profesa babikir dushen wanda daga baya kuma muka sake haɗewa a sudan shekara hudu da ta wuce lokacin da na je zan yi masters program ɗina yake ba da shawarar cewa inda yana da iko da duk wani ɗalibi mai koyon harshen larabci a mataki na university da ya kamata a sa shi ya haddace wannan hadisin yadda ake haddace fatiha ba wai dan ababan da matan suka tattauna a cikin hadisin na halayen mazajensu ba sai dan ɗaiɗaikun kalmomi na larabci masu wahala wanda sai mutum ya rinka duba kamus kafin ya iya binciko ma'anarsu ta yadda idan mutum ya haddace kalmomin ya rike ma'anarsu to ya samu jari mai ɗimbin yawa a babin larabci tace zauji lahamu jamalin Zas, mijina injita mijina lahmu jamalin Zas, namar raƙumi ne kyamusasshe wanda babu tsoka a jiki ala ra'asi jabalin wa'ar wanda aka ɗora akan kololuwar wani dutse mai wahalar hawa la sahlun fayurtaka dutsen ba ya da sauki ballantana a hau a ɗauko wala saminun fayuntakal shi kuma naman babu tsoka a jiki mai yawa ballantana wannan tsokar ta kwadaitar da mutum ba zai sha wahalar hawa ba me take nufi ta ce wannan shi ne bijinta malamai suka ce abinda take nufi da wannan zance tana nufin mijinta ba mai kyakkyawan hali ba ne domin a cikin nama na dabbobi musamman dabbobin gida kun ga akwai raƙuma akwai shanu akwai tumaki da awaki sannan sai dabbobin da suke kasa da waɗannan kamar tsuntsaye kaji to da tsuntsaye da kaji naman sa yafi kowanne lafiya ya fi kowanne kima shi yasa ko aljanna ma naman tsuntsaye aka alƙawali ba ya alƙawalin naman bunsuru ba ko naman rago wala mi tsairin mimma yashtahun wa hurun inun ka lawli al makanun ga ga kana lawli al makanun da za ga maka ga lahmi to daga nan sai na awaki shi yafi daraja daga nan gurin sai na shanu shi yafi daraja daga nan sai na shi ne na a wajen daraja raƙumi dai shi ne na a wajen daraja saboda yana da tauri yana da wahalar dahuwa to duk lokacin da aka ce wani kamar naman raƙumi yake abin nufi taura tauran mutum ne baya da kyakkyawan hali ina fata an fahimta to kuma naman raƙumin ma sai zan zanto rakumi raƙumi kyamasasshen raƙumi wanda baya da kiba sannan kuma aka ɗauki naman aka tsora akan wani dutse mai wahalar hawa da sarƙaƙiya ma'ana dai abin da take nufi mijinta mutum ne mai wahalar hali mutum ne mai girman kai mutum ne mai mummunar ɗabi'a mutum ne wanda zama da shi babu daɗi ga rowa ga girman kai ga mummunan hali haka mijinta yake ita ta gama bayaninta sai ta biyu ta zo ta ce zauji la ufiru khabara inni akhafu allah adara in azkurhu azkur udurahu wa hujura ta ce mijina ku dai ku shiru kawai kamar haka ta faɗa ta ce la usiru khabara ni ba zan iya bincika muku bayanin ba dan idan na fara labarin baya da ƙarshe in dai wai zan faɗa muku wai halayensa ne to faifan baya da ƙarshe za a yi kai ne kawai In a akhafu Allah azara ina jin tsoron in har zan yi maganarsa to ba zan kyale masa wata riga ta mutunci guda ɗaya ba a jikinsa sai kun daina ganin shi da kima in azkurhu azkuru ujurahu wa bujura in har zan ambaci shi zan ambaci kwansar farfatarsa gaba ɗaya ba abin da zan rage masa tana nufin yana da halaye munana wanda sun kai matuƙa ta fuskar yawa wanda kawai sai dai mutum ya yi ishara da baki amma ba zai iya faɗa su gaba ɗaya ba kuma tana nufi in har ta faɗe su ta tabbatar gaskiya ta faɗa ba ƙarya ta masa ba to shi kuma ba zai iya jurewa ba ko shaka babu sakin ta zai yi to kuma suna da yaya tsakanin su ƴaƴan kuma za su iya ta gayyana in suna wurinta ko in suna wurinsa da ta faɗa kenan game da mijinta sai ta koma gefe sai ta uku ta zo da ta uku ta zo ta ce zaujil ashannaq in antik utallak wa in askut u'allaq ta ce mijina al'ashannaq idan an ce al'ashannaq a cikin larabci mutumin da yake da tsawo da yawa ga sirantaka ga tsawo <laughs> akan so irin wannan mijin tsawon ya yi yawa gashi kuma siriri kamar iska ta dauke shi tace in antik utallak ga mummunan hali idan nayi magana a sake ni wa in askut uallak in nayi shiru kuma a mayar da ni gefe ba a yi da ni wato kenan ta fuskar halitta bai kayatar da ita ba ta fuskar halaye kuma bai kayatar da ita ba ila idan mutum ko yana da mai ta fuskar halitta ma'ana ba mai kyau bane ba idan yana da kyakkyawan hali za ka iya hakurin zama da shi to ta ko ina babu shiga babu fita zai mata laifi kuma ba hali sai magana idan ta yi magana ko shakka babu akwai yiwuwar sakinta a kowane lokaci idan kuma ta yi shiru ba ta yi magana ba to za a mayar da ita kalma allaka wato sai ta zanto kamar matar da ba ta da miji babu wani abin da za ta mori da shi tare da mijin irin wanda sauran mata suke moruwa da shi game da sauran mazajensu daga nan sai ta hudu da ta hudu ta zo sai ta ce zauje kalili tihama la harra wala qar wala wala sa'ama tace mijina kamar dare dare irin na yankin makka makka da sauran garurukan da ke makwabtaka da ita su ake kira tihama yanki ne mai matukar zafi amma idan dare ya raba tsakiya yanayin wajen sai ya zama daidaitacce babu sanyi babu zafi ta ce to haka mijina yake kamar ka je tihama a tsakiyar dare babu zafi babu babu sanyi shi ne kalele tihama la harra wala har babu zafi babu sanyi wala makafata wala ta'ama sannan kuma babu wani tsoro da zaka ji na za a faɗa ma bakar magana ko za a sake ka ko za a ci mutuncinka sannan wala sa'ama ba ya da wani mummunan hali da zaka ji ka kosa da shi ka gaji da shi ma'ana mutum ne mai kyakkyawan hali tana nufin mutum ne mai kyakkyawan ɗabi'a da hali na gari ta fuskar zance yakan kiwaci kalmomin da ya kamata ya faɗa mata wanda za su zaɗa mata rai a aikace yakan mu'amalance ta da kyakkyawar ma'amala. baya sakace game da abin da ya shafi abinci ko sutura game da abin da ya shafe ta ko game da abin da ya shafi ƴaƴanta ko game da abin da ya shafi harkokin gida babu wani abin makusa ta tare da shi ta kowace fuska to wannan ita ce ta hudu daga nan sai ta biyar ta biyar sai ta ce zauji in dakala فهد wa in أسد ولا يسأل عما amma تسينيك sai ni يشبه جدا in ya shigo gida sai zama kamar saurayin waje sai zama kamar bardan zaki wanda ya kai shekaru na tsakatsakiya ya wuce samartaka a cikin zakoki wala ya sa'alu amma ahid baya tambayar ina kaza da naso ina kika sashi kaza ya kare kaza bai kare ba baya bincike game da wannan waɗannan kalmomi guda uku kalmar ƙarshe malamai sun fassara ta cewa abinda ake nufi mutum ne mai yawan kawar da kai ba ruwan shi da binciken cewa na sayo kaza ya kare sabulun wanka na sayo gashi kwana kaza ya kare na so man girki dandanan ya kare ya akai gishiri ya kare ya akai kaza ba kwano kaza bane ba baya tambaya in akwai akwai in babu ba cewa ya akai ya kare zai so wani shine la yasalu amma ahid shi baya tambaya da ya akai kaza ya tafi in babu dai da an faɗa masa babu zai so wani baya complain cewa me yasa akai kaza wannan kalmar karshe abin da suke nufi kenan sannan kalma ta biyu cewa in kharaja asid in ya fita sai ya zama zaki tana nufin jarumi ne ba matsoraci bane ba ba mutum bane baragon mazaje a waje an san shi sosai mazaje na shayinsa mazaje na shakkarsa ba arha bane a wurin mutane amma kalmar farko na cewa in ya shigo gida sai ya zama jaririn zaki to a nan ne malamai suka yi sabani a kanta waɗansu suka ce abinda wannan kalma take nufi wato idan ya shigo gida abinda ya zo yi kawai shi zai yi ba wai daga ya shigo gida ya rika binciken me yake daidai me ba daidai ba abin da ya kawo shi gida shi zai yana bukatar hutu zai je kwanta ya barci yana bukatar matarsa sai nemi matarsa yana bukatar wata hira da ita yana bukatar ya sata wani aiki shi wanda suka ce a'a shi jaririn zaki yadda yake ko kuma saurayin zaki yadda yake ba mai wa yan gidansa gata idan saurayin zaki shi a gidansu ba a cin kwanan nan abinci sai sabo sai mai kyau ka'idar su baban ba zai ci kwanan nan abinci ba sai ya je ya farauto mai kyau ya kawo to shi ma wannan magidancin haka yake a gidansa ba a cin lalataccen abu mai karancin daraja ta ƙasa sai ya je ya nemo mai kyau iyakacin karfansa iyakacin samunsa wato matarsa yar shagwaba ce tana cikin jin daɗi yana kula da ita baya sakaci da haƙƙinta irin yadda zaki baya sakaci da 'yan gidansa suna cikin shagwaba yana cikin lura da su to abin da suke nufi ma'ana a gida mutum ne mai kula da mutan gida a waje kuma ba rago bane ba sannan ba mutum bane ba mai kokarin binciko dole sai ya gano laifinki me kika yi me kika ce ya na kawo kaza ina kika saka na ga ban ga kaza ba ba da wannan abin da suke nufi kenan ina da kun gane sai ta shida ta shida ta ce zauji in akala laf wa in sharifa taf wa in ittaja al taf wa la yulid al kaf li ya'lam al bas ta ce mijina idan ya tashi cin abinci gaba ɗaya ke cin ya baya ragewa wa itari shariba duk abin shan da ka ajiye masa gaba ɗaya zai kwankwaɗe baya rage komai wa in sajal shaf da ya kwanta kuma sai ya lullaba kawai ya ta barci sai gari ya waye wannan ita kuma ka bijin yi kawai ji abin da sa a gaban kenan ya ya ci abinci ya sha abinci ya kwanta ya barci wala yulijul kaf li ya'lam al bas baya dan miƙo hannun sawa mutum na rashin lafiya ya taba kan mutum ya ce kan Allah sarki ya kika ji ko kirjin mutum na bugawa ya taba ya ce Allah sarki bayar Allah ya kika ji da jiki ba abin da ya shafe shi kwanta yake kawai barcin sa wato dai a takaice wannan baiwar Allah tana siffanta mijinta da abubuwa kamar haka abu na farko rowa komai na shi kadai yake cinyewa abu na biyu hadama da zari abu na uku mummunan hali wajen mu'amalantar matansa abu na hudu rashin kulawa da matar shi ba ta cikin ajandarsa shi abin ya zo girki in an gama abinci shi ne abin da ke gabansa ba matarsa ba shi zai ta abinci kawai shine abin da ke gabansa da ya ta abinci kawai ya lullaba da mayafinsa ya kwanciyar sa ba shi ba ita sai kuma gari ya waye to wannan shine ɗabi'ar sa fa qalat sabi'a sai ta bakwai ta zo tace zauji yayau wannan malam yayau kenan au yayau? طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل الليل idan an ce a yaya cikin mutane shine rago wadda komai sai dai shi a taimaka mishi shi ne a tallafa mishi yau yana bin dangi yana bin abokanai malam a yaya kenan ta ce to ita mijinta a yaya ne ko kuma gaya ya'u idan an ce gaya a zalimi wanda kullum shi dai zalunci mutane ko ya zalunci wanda yake tare da shi ko ya zalunci makwabta ko ya zalunci dangi ya zalunci abokanai ya zalunci yan uwa aikin sa kenan abin da ya sa gaba tabbaqa'u idan an ce tabbaqa'u waɗansu malaman sun fassara shi da cewa shine mai yawan wauta ko magana zai saki bakinsa kawai wauta ke irin wanda da yayi magana ai ta tsaki da da ya sani ma da ya yi shiru me yasa zai ce kaza haka duk da ya faɗi magana sai a ji magana salami babu gishiri ma'ana bai iya magana ba sakin baki to tabbaqa'u kenan waɗansu malamai suka ce a'a tabbaqa'u shine mutumin da yake baya da mazakuta kwata kwata baya iya kusantar mace ta ce kowace irin cuta ka sani ɗan namiji na da ita to ka tabbatar shi ma yana da ita take a takaice ne shi yadda yake take au fallake au laki kullum aka waye gari ko dai da ke ke fasa miki kai ko ya hanka hankade ki fadi ki kare ko ki targade ko ya hada miki duka biyan dole sai an yi ko dai duka dai ko ya miki dai ko duka biyan matarsa kullum a cikin duka take sun ga magana ba daɗi ga duka ga hantara ga yawan zagi Allah tsare mu daga nan sai ta takwas da ta takwas ta zo ta ce zauji almasu masa arnab warrihu rihu na kalmomin da kawai ta faɗa ta ce mijina idan ya taɓa ka kai ka ce zomo ne abinda suke nufi a cikin dabbobi zomo yana ɗaya daga cikin dabbar da ta fi kowace laushin gashi tana nufin taushin jikinsa ko kyakkyawan halinsa ko ɗabi'arsa ta gari warzihu rihu zardan ƙanshinsa kaman ƙanshin wani tsiro da ke fitowa daga ƙasa da ake kiransa zarnan wato wata ciyawa ce da take fitowa mai matukar ƙanshi har ma ana amfani da ita wajen haɗa turare tana nufin dai wato mutum ne wanda yake mutane suna yabansa wajen mu'amala da shi sannan kuma labarinsa ya yadu wajen kyakkyawan halinsa sannan kuma mutum ne wanda dukkan wanda ya yi mu'amala da shi ba zai zarge shi ba sai dai ka ji ya yabe shi abinda take nufi kenan daga nan sai ta tara ta tara ta ce zauji rafi'ul iman tawilin nijal azimur raman qaribul baiti minan nan ta ce mijina rafi'ul iman wato tana nufin dogo ne ba gajere ba ne ba baya da haka azimur ramal tokar gidansa sana da yawa qaribul bait minan nas gidansa yana kusa da ɗakin taruwar jama'a abinda suke nufi da cewa tokar gidansa na da yawa ai ba a samun toka da yawa sai an kona itace da yawa ba a samun kona itace da yawa sai ya zanto an ɗora ne? da yawa babu yadda za a tsora tukwane da yawa sai in girkin da aka kuma yana da yawa to kuma yan girki da yawa to kenan an yi mai an yi karamci an ciyar da mutane to haka suke nufi idan suka ce wani gidansa da yawan toka abinda suke nufi mutum ne mai yawan abinci yana ciyar da mutane tana nufin mijinta mai karamci ne wato mutum ne mai karamci sannan kuma karibul baiti minan nas wato gidansa a tsakiyar jama'a yake bai yi gida ta nesa ba don gujewa jama'a ya yi gida kusa da jama'a ko mabukata sa neme shi ya zanto bai musu nesa ba tana nufin dai mutum ne wanda yake mai karamci ba marowaci ba daga nan sai ta goma da ta goma ta zo ta ce zauji malik wa ma malik malikun khairun min zalik tace mijina shine malik tace kun san ko waye malik malik ya fi duk abin da kuka lissafa a baya na karamci da wani kaza da wani kaza da wani kaza ya wuce nan abin da duk za a faɗa na kyauta ya wuce nan lahu ibnun kasirat mubarak al-mubarak qalilat al-masarih idza sami'na sawt al-muzhir ayqanna annahunna hawalik mutum ne mai yawan raƙuma mai yawan garken raƙuma lokacin da raƙumansa suke fita kiwo da safe idan mutum ya gansu sai ya ga 'yan kaɗan ne abin nufi saboda waɗanda aka bari a gida sun fi su yawa ko baƙi sa zo don a yanka musu saboda karamcinsa sannan su kansu raƙumansa duk lokacin da suka ji an busa sarewa ko algaita to sun san tasu ta kare ma'ana yana da wata ɗabi'ar da in baki sun zo akan yi wata busa to da an yi busan nan kamar yana kiran yaransa ne ma'aikata dan a zo a soke raƙuma ga baki sun zo a yi musu hidima to har ya zanto raƙuman ma kansu sun sani da sun ji an busa wannan sarewar sai ga raƙumi na neman wurin gudu ya san cewa za a kama wani adadin raƙuma ne da za a yanka saboda baki da suka zo abinda take nufi kenan to daga nan sai ta goma sha ɗaya ita ce mai hadisin kanta ita ummu ta ce zauji abu mijina ne abu zar ta ambace shi da wannan alkuniya abu zar'in malamai suka ce ma dai don saboda yawan gonakinsa don azzar'u a larabce ana nufin gona ko kuma shuka to saboda yawan gonaki dan babban manomi ne shi yasa ake kiransa Abu Zar'in ko kuma tana nufin wato ainihin yana da yawan yaya dan wani lokaci a larabci akan ce az ana nufin yaya tace wa ma Abu Zar'in kai kun san ko wane ne Abu Zar'in anasa min hulayyi uzunayya Shi ne wanda ya sa kunnuwa na suka rinka motsi saboda abin da ya sanya mun na yan kunnan zinare wanda suke kai kawo a cikin kunnuwa na wa mala min shahmi azudayya shine wanda ya cika mun dama damatsan hannuna abin nufi ya sanya ni na zama mai kiba ba ramamma ba ba kyamusasshiya ba wa bajjahani fa bajjahat ilayya nafsi shi ya faranta min rai har ni ma kaina ina cikin tafiya sai in ji ina dariya saboda kawai karamcin da yake saboda halinsa na gari da yake mu da fi ahli gunaymatin bishak ya same ni cikin gidanmu na ba mu da komai sai waɗansu 'yan tumaki ba su fa'a kidaya ba faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa sai ya mayar da ni wani gida cike da dawaki cike da raƙuma cike da shanu cike da amfanin gona tana nufin cewa gidansu ba mawadata bane ba sai ya aure ta ya kawo ta gidansu shi mijin waɗanda su mawadata ne ita a gidansu ba abinda suka mallaka sai tumaki ko awaki waɗanda suke ababen kidayawa amma shi a gidansu akwai nau'ika na waɗannan dabbobi akwai garken shanu daban akwai na awaki daban akwai na wato ainihin raƙuma daban akwai na dawakai kuma daban sannan kuma gidansu gida ne na manoma wato ainihin suna da wadata dai sosai da sosai abinda suke nufi kenan ta ce fa indahu aqulu fala kabba. a wurin abu zar'in ne nake faɗin abin da na ga dama ba za a hantare ni ba ba za a yi matsawa ba wa arkudu fa atafabbah in yi ta barci har garin Allah ya waye bayan da za a yi a zo a tashe ni a sa wani aikin safe saboda ina da yara da barori da kuyangi masu yin ayyuka ba sai na tashi na yi da kaina ba wa ashrabu fa atakamma in sha dukkan wani kayan sha mai daɗi in yatse irin yadda nake so abin da suke faɗa kenan game da shi ummu abi zar'in sai mahaifiyar abu zar'in wato bayan ta faɗi halayen mijin za ta faɗi halayen mahaifiyar mijin sirikarta kenan fama ummu abi zar'in kun san kuwa mahaifiyar abu zar'in hukumu harada to din ta cike ki da kayan abinci dan tallafawa ga jiyayyu wa su hafasa gidanta yalwatacce ne dan karban baƙi, ko waɗanda aka kore su daga gidajensu ko wanda suka zo gari ba su da masauki ibnu abi zar'in daga nan sai dan abu zar'in wanda ta tarar a gidan tunda yana da da fama ibnu abi zar'in kun san wane ne da na abu zar'in madji'uhu ka masalli shataba wa tushbi'uhu zira'ul jafra take cewa idan ka gan shi a tsaye kai ka ce tankar dabino ne da aka tsaga gida biyu abin nufi daidaitacce ne ba mai ba sannan ba mai kiba ba sannan kuma abincinsa wato ne cinyar akuya ta gaba wato karfasar akuya ta gaba kenan tana nufin gidansu gidan wadata ne ba gidan rashi ba bintu abi zar'in sai ya ta abu zar'in fama bintu abi zar'in kun san wace ce bintu abi zar'in kuwa tau'u abiha wa tau'u ummiha ya ce mai biyayya ga mahaifiyarta ya ce bai biyayya ga mahaifinta wa milku kisaiha rigarta a cike take ba ta yi mata yawa ba wato idan aka ce rigar wanda ta yi mata yawa ta zama rabon biya kenan ina ba an fahimta idan an ce ta cika rigarta abin nufi dai ba alamar yunwa ko rama ta tare da ita wa gaizu jaratiha bakin cikin makociyar ta kenan idan an ce bakin cikin makociya wai suna nufin bakin cikin kishiya wai saboda kishiya ba ta son ta ga kishiya cikin hali na yalwa da jin daɗi so take ta ganta a cikin wani hali na matsatsi to idan ta ganta cikin yalwa to tana cikin damuwa ke da ita ma'ana dai karin magana ne wannan jariyatu abi zar'in kun san yarinyar gidan abu zar'in mai masa aiki kuwa fa ma jariyatu abi zar'in wace ce jariyatu abi zar Ta ce la tabusu hadithana tafsisan mai kame kai ce ba ta yaɗa zancen mu ta ɗauki zance daga gidan mu ta kai gidan makwabta wala tanqusu miratana tanqisan ba ta satar kayan abincin gidan dan ta je wani gida ta sayar ko ta fansar wala tamla'u baitana ta'shishan ba ta cika gidan mu da datti da tsumma kamar shekar tsuntsu kaga wannan yayi kaga wancan tsumma kaga wancan leda qalat tati wato nan ta gama bayyana gidan dai suna cikin jin daɗi domin ta iya yawa mace suna cikin jin daɗi tsakaninta da mijinta amma ba lalle bane suna jin daɗi tsakaninta da uwar miji ta iya yawa suna cikin jin daɗi da uwar miji amma ba lalle bane ba ƴaƴan mijin wanda ba ita ta haifa ba kuma ya zanto suna cikin jin daɗi to amma ita ta yabe su ta yabe mijin ta yabe mahaifiyar mijin ta yabe ƴaƴansa maza da kuma ƴaƴansa mata ka ƙarshen kwanciyar hankalin ƴa mace kenan a ce tana zaune da waɗannan lafiya ba ta da matsala daga kowane ɓangare ko miji ko iyayensa ko yayansa to me zai faru da yake ita duniya ba a zama haka sai wata matsala ta faru qalat tace kharaja abu zar'in abu zar'in ya fita wata rana dan harkar kasuwarsa wal awqab tumkhadu a daidai lokacin da an fara tatsar nono na dabbobi ana kadawa dan fitar da mai falaqiya imra'atan ma'aha waladani laha kalfahadain kawai bai yi aune ba sai ta karo da wata mace tana da yayaye guda biyu yayayen nan guda biyu kai ka ce 'ya'yan zaki ne jariran 'ya'yan zaki dan 'ya'yan zaki ba sa zama wuri ɗaya suna yawan motsi kaiwa da komowa wato yara ne masu kuzari yara masu yawan kaiwa da komowa yal'abani min tahti khasriha bi rumanatayn fa tallaqani wa nakaha da yaga wannan mace da 'ya'yanta da kyawun matar da ɗabi'unta sai ta burge shi fatallaka ne wa nakaha sai ya sake ni sai ya aure ta haka kawai fanakahtu ba'dahu rajulan sariya ni kuma daga baya sai na je na auri wani mutum mawadaci wa rakiba shari'a wanda yake hawa wani doki in garba mai kuzari da sauri da gaggawa wa za khatayya jaribin maza wanda kullum ka ganshi da maki a hannu ko takobi da fita yaki wa araha alayya na'aman sariya ya kawo mun dabbobi masu dimbin yawa garke garke a matsayin sadaki wa atani min kulli ra'ihatin zawjan kowanne nau'in dabba da ka sani sai da ya kawo mun kalarta a matsayin sadaki lokacin da zai aure ni bayan abu zar'il ya sake ni wa kana yace da ni kuli umma zar'il wa miri ahlaki Ya ke umma zar'in kici abin da ke so cikin dabbobin nan naki ne garke guda da ke gani naki ne wa miri ahlaki ke bai wanda ke ga dama cikin dangin ki wanda zaki shi raƙumi ki ba ki ba shi, wanda zaki shi saniya ki ba shi, wanda zaki shi tumaki ko awaki ki ba su umma zar'in da kanta take cewa falau jama'atu kulli shay'in atanihi inda zan har hado dukkan abin da wannan mutum na biyu ya bani lokacin da zai aure ni ma balaga asghara aniyati abi zar'in to duk gaba ɗaya wannan abin aure na bai kai imar kankanan kofi na shan ruwa a gidan abu zar'in ba ya hada tumakin da awakin da shanun gaba ɗaya da ya bani to bai kai kimar mafi kankantar kofin shan ruwa a gidan abu zar'in ba saboda mai gidan abu zar'in ta fi samun kwanciyar hankali duk da wannan mutum na biyu ya fi abu zar'in wadata amma a can gudun kuma ta fi samun kwanciyar hankali kuma wannan kwanciyar hankali ɗaya ne daga cikin dalilai na ɗorewar rayuwar auratayya qalat aisha da umar na aisha ta kawo labarin daidai nan ta tsaya sai ta ce fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da mancin Allah tabbata gare shi yace da ita kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in ni aisha zan zame miki kamar abu zar'in a wurin ummu zar'in sai dai ni ba zan suke ki ba abin nufi duk abin da abu zar'in ya yi wa ummu zar'in to zan miki shi in banda abu ɗaya shi da sake ni ba zan suke ki ba ma'ana a nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana so ya ce da na na Aisha Allah ta kare ta a gare ta alfahari da dukiyar mahaifinki da kika yi wancan ba shi da abin alfahari ba sama da ki sami abin da ummu zar'in ta samu a wurin abu zar'in wannan shine ribar kowace ya mace a duniya ta sami namijin da yake kimanta ta yake darajanta ta to a nan gurin menene fikihun wannan hadisi ina jin ko kunan nan gurin na tambaya a yanzu na ce da ku a cikin waɗannan mataye da muka karanta bayanan su gaba daya wace ce mijin da eh ta sha daya ta to amma abu ɗaya ya gurɓata lamarin shi ne ne? sakin da ya faru wato kenan za mu iya cewa ta ƙarshen nan ita ce mijinta ya fi ba dan ba dan saki ba ita ce mijinta ya fi ba dan saki ba domin ita ce ta samu halin da babu wata da ta samu irinsa a cikin dukkan sauran mataye to a cikin nan wurin kun akwai darussa masu ɗumbin yawan gaske idan muka bi wannan bayanai da waɗannan mata suka yi akwai darussa masu ɗumbin yawan gaske na farko dai wannan an yi wannan magana ne matan nan sun tattauna tun shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da suka wuce baya a tare amma ka ce yau ne da safe suka tattauna wannan sharhin da ne na waɗannan hadisai na yi shi ne a takaice matuƙa kwarai da gaske kawai kokarin kusanto da ma'ana sauransu amma inda zaka wuce lafilla, filla sai ku ga halayyar mazajen yadda suke tun shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da suka wuce baya har yanzu kuma zai sune halayyar har zuwa yau ɗin nan wato irin yadda yanzu waɗansu daga cikin mataye ubangiji subhanahu wata'ala yadda rajinsu da mazajen da suke wahalar da su ko gallaza musu to fa an taba samu tun a da ba yau ne aka fara samu wannan ba kar ku dauka cewa mazan na zamanin ne a dabi'ar ce ta dan adam a matsayin sa na dan adam kuma kar ku taba dauka cewa yadda yanzu waɗansu suke cikin ƙangi na mazajen da suke zalunta su kuma haka dukkan mata suke a ɗakin aure akwai kuma waɗanda suke cikin wata 'yar karamar aljannar duniya a tsakaninsu da mazajensu domin daidai lokacin da waɗancan na farkon suke koke-koken mazajensu da matar yayaku da matar ashen naku suke cewa ga yadda mazajensu suke kaga daidai lokacin kuma wata ita matar ita ummu zar'in take magana ga halin mijinta a yanzu ma haka in za a tattauna in wata ta ce mijinta na mata kaza wata kuma za ta ce mijinta na mata kaza in wata tana fuskantar matsala kaza wata kuma za ta samu cewa wato dan na faɗi wannan saboda waɗansu matan idan suka ci karo da wata matsalar sai su ɗauka cewa ma kamar mai kamar gaba ɗaya ma su um, a cire rai ma game da rayuwar auratayya saboda maza gaba ɗaya sun lalace namiji gaba ɗaya ba ɗan goyo ba ne ba namiji gaba ɗaya ba ya da kirki wanda wannan kuskure ne hakikanin gaskiya kuskure ne ba a haɗa mutane a musu hukunci shi ɗaya irin yadda waɗansu daga cikin maza suke ɗaukan cewa mata gaba ɗaya ba su da kirki mata gaba ɗaya kaza to wanda ma kaga ba adalci bane ba a kowane irin mutane ya iya samun mutanen kirki kuma a iya samun waɗanda suke ba na kirki ba to a nan gurin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kuntu laki ka abi zar'in da ummi zar'in na kasance miki kamar abu zar'in a wurin ummu zar'in in ban da saki in ban da saki kun ga sakamakon da zamu fita da shi a nan gurin sai mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mafificin miji kenan domin a cikin waɗancan sha ɗaya mun yadda cewa Abu Zar'in shine mafifici in ba dan saki ba to ko manzon Allah ya tabbatar ma Aisha lalle ya zame mata kamar wa kamar Abu Zar'in li ummu Zar ko muna da tabbas din manzon Allah ba bai saki na Aisha Allah shi kare da a gare ta ba da haka nan gurin abin da ya rage shi ne waɗansu ɗabi'u da halaye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ishara zuwa gare su yadda ya kamata magidanci ya kasance tsakaninsa da iyalinsa wato ko dai a magance manzon Allah yayi magana da baka ko a aikace ya ya aiwatar da abin a aikace sallallahu alaihi wasallam abu na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani mutum ya zo ya tambaye shi menene haƙƙin iyali na a kaina ko menene haƙƙin ɗaya daga cikin mu da matarsa take da shi a kansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an taksu an tut'imha idza ta'imt wa an taksuha idza iktasait wala tadrib alwajha wala tuqabbih yake cewa ka ciyar da ita daga cikin abin da Allah ya baka yayin da ka ci kai mata tufafi daga cikin abin da Allah ya baka yayin da kai ma kai tufafi wala tadribil wajha kada ka ce zaka daki mace a kewayen fuskarta domin wannan na bayuwa zuwa ga yi mata lahani wala tuqabbi sannan karka munana mata magana waɗansu malamai suka fassara at-taqbih shine kamar mutum ya munana ta halitta ta yi mata ba ko ya ce mai kaza ya faɗo ta halitta ta jikinta ko hannu ko kafa ko fuska ko ido ko hanci domin lokacin da ka aibata mutum da wata halitta daga cikin halittarsa ka muna na ladabi ne tsakaninka da mahaliccinka da Allah madaukakin sarki don shi dan adam ba shi yi wa kansa hannu ba ba shi ya dasa wa kansa idanu ba ba shi ya wa kansa hanci ba ba shi ya wa kansa dukkan wata kaba ta jikinsa ba ubangiji ta Allah ya masa da haka lokacin da ka aibata wa wanci sanadiyar wata halitta ta jikinta to ka na ladabi ne tsakaninka da Allah subhanahu ta'ala da haka bai dace ba mutum ya muna nawa mutum ta wannan fuskar waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da wala tuqabbih wato banda zagi bai halatta ba mutum ya zagi matarsa da ko waɗanda idan fushi yayi fushi za su ga suna zagin matarsu waɗansu su dora a shari'a su ce yar kaza kaza su faɗa abinda da yake harshe ba zai iya faɗarsa ba waɗansu kuma su ce yar iska haka zance mara daɗi mai nauyi wanda ba da daɗi idan yar iska ce ya zaka kawo gida shimfiɗa ta haɗa ko gida ɗaya ya haɗa ko har ku haifi 'ya'ya da yar iska ma'ana irin iska me za ta haifa kuma a gidan kenan ma'ana ta haifi yayin iska kenan wannan magana ce wanda ta yi muni kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya ja kunne game da mazaje cewa bai halatta su rinka yin wannan ba wato kenan lalle mutum ya lura da iyalansa ta fuskar abin da ya shafi abinci da abin da ya shafi sutura da kuma abin da ya shafi wurin zama sannan ya lura da iyalansa dangane da abin da ya shafi kiwon lafiyarsu wannan abu na farko kenan abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da abin da ake kira husnul ahdi husnul ahdi shine rike alƙawali. wato tuna baya tuna baya yakan tuno ɗabi'u da halaye da matarsa ta yi masa a da da irin zaman da ya yi da wancan tun da ko da a yanzu wancan ba ta nan ko kuma a yanzu ta samu kanta cikin wani hali da ba za ta iya yin abin da take iya yi a da ba to sai manzon Allah ya kiyaye wannan abin nata na da baya manta da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ummu na Aisha da kanta take cewa wata mace ta shigo gidanmu sai naga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bata muhimmanci sama da kima yana cewa sannan da zuwa ya yasuwanci. haka dai ya bata kulawa wanda ba ba haka na saba gani ba sai nake tambayar shi wannan bawa ce ce sai ta ce ai yace ai mutuniyar Khadija ce ta dade tana zuwa nan tana kawo wa Khadija ziyara sai ka gane wa ce wai mutuniyar Khadija ce shi yasa yake ta wani girmama <laughs> saboda kishi wai yana ta wani girmama ta ummu na Aisha kuma da kanta take cewa wato ban taɓa yin kishi ga wata ƴa mace ba irin yadda na yi kishi ga Khadija saboda irin yadda manzo Allah yake yawan ambatan ta ce gashi ban taɓa zama da ita ba amma kuma ina kishi akan ta saboda annabi yana yawan magana akan ta har wata rana sai na ce da shi yanzu kai bawan Allah gashi Allah ya musanya maka da yarinya budurwa matashiya dan me kake ta tuno wata tsohuwa wanda banta duk sun kode saboda tsufa ga yarinya matashiya Allah ya baka sai ce Allah bai musanya mun wanda tafi ta ba har yanzu ka zo rike alƙawari ne yace yi shiru Allah bai musanya mun wanda ta ta ba har yanzu a gaban Aisha ta ya faɗa ta bai bari an je ko ina ba Allah bai musanya mun wanda ta ta ba yace na farko dai ta yi imani da ne lokacin da mutane suka kare ka ne ta taimake ni lokacin da kowa baya tare da ni duk ƴaƴan da na haifa na ta ne cikin sauran mata na kowa ban haihu da kowa ba yake cewa dan haka ba zan umunta da Khadija ba Aisha ta ce daga nan sai na rufe baki na ban ƙara cewa komai akan Khadija ba baki na huta ba ta ce komai akan Khadija to je ta faɗa kuma bata san me za a sani faɗa ba kuma nan gaba to wannan shine abin da ake kira husnul ahad wato kaɗan ne daga cikin mazaje wanda suke da wannan irin husnul ahad wato mutum ya riƙewa mace wani zama na da da suka yi na da ko mai daɗi ko wani alkhairin ta ko wani alkhairin iyayenta a da da sauransu ko da yanzu ba za ta iya yin wannan abin ba ko kuma a'a ba ta duniya da sauransu to wannan yana daga cikin abin da yake da matukar matukar muhimmanci sosai da sosai mutum ya kiyaye shi sannan kuma abu na uku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi kokarin tarbiyyantar mata akan takawa da tsoron Allah yakan kula da su wannan daga mazaje da dama sukan yi sakaci akan haka wannan kuma sai kawo kangarewar da yawa daga cikin mata saboda suna zaune a gida ba sa kukan yunwa ko kishirwa ba sa kukan abin hawa ba sa kukan kayan alatin duniya amma suna fama da talauci ta fuskar sanin addini ba su san addini ba ko mazajen su ba su damu su tsora musu wato addinin ba ko dai mu dauki salon rayuwa irin ta turawa tsakanin mu da matan mu da ƴaƴan mu ko kuma salon rayuwa irin ta gargajiya ta iyaye da kakanni wanda suke nesa da addini kawai sai shirme sai duniya da sauransu da wuya miji zo ya tashi matarsa cewa tashi ke sallah shi ya fita asuba a yi sallar asuba da shi a jam'i kuma ya tabbatar kafin ya fita ya tashe ta yi da wuya zai yi laila tashe ta ce ta shiki da wuya ya bi ta ɗakin ƴaƴansa ƴan mata ya ƙwanƙwasa musu kofa ku tashi ku yi sallah ko daki ƴaƴansa samari ya ƙwanƙwasa musu ku yi alwala ga ina jiran ku za mu tafi sallah tare masallaci an yi kiran a salatu da wuya ka samu waɗanda suke haka saboda haka yawancin mazaje sun kyale tarbiyyar ƴaƴansu da matansu sawa'un yan mata ko samari a hannun akwatin talabijin a hannun satellite a hannun yan wasan kwaikwayo shi yasa gidaje da dama ta suka rikice suka lalace to wannan matsala ce abu na hudu manzon Allah mutum ne mai yawan tausayi kuma ga mata ko a cikin tafiya ake wata rana ana tafiya da mata to akwai wani bawa ana kiransa an jasha yana gaba ciki ke kada raƙuma to sai yake irin wata waka wanda duk lokacin da yake wakan nan masu kiwon dabbobi suna wata irin waka da suke zuga shanu sai shanu su rika gudu ko zallo suna tafiya shi ma sai rika wannan waka sai raƙumi na gaggawa sai manzo Allah ya daka masa tsawa yace mahalan bil qawarir ya anjasha yace kai anjasha ya tafi bi a hankali muna dauke da kayan kwalba yana nufin muna tafa da mata ma'ana idan kai tafiya da yawa za su gaji za mu wahalar da su kamar kwalba ce sai tafi ce nan da nan an ka tafiya a hankali a daina gudu a daina sa raƙumi yana zallo kar wata ta faɗo sallallahu alaihi wasallam wato dai kan lura da haƙƙin mata ta wannan bangare ta fuskar tausayi da jin kai sallallahu alaihi wasallam sannan kuma um, abu na na faɗa abu na uku ko abu na hudu kai abu na biyar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ke yi yawan ado da kwalliya ga matansa da yawan sanya turare domin matansa sallallahu alaihi wa sallam baya barin jikinsa da kazanta sannan baya barin jikinsa ba a gyara ba sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma abu na shida wato yawan kula da aswaki saboda ya kasance yawon da zai rika gudana a bakinsa wato ainihin mai ba mai wari ba ne ba sannan idan yana zaune kusa da mutum ba za a ji warin sa sallallahu alaihi wasallam sawa'un shi da iyalinsa ko shi da sauran sahabbai har umma na Aisha ake tambaye idan annabi ya shigo gida menene farkon abin da yake fara yi tace idan annabi ya shigo gida farkon abin da yake fara yi shine aswaki kafin komai kafin ya fare wa iyalinsa magana ko ya je ya zauna da wance ko ya shiga ɗakin wance yana da mace tabbata gare shi sannan kuma abu na shida annabi sallallahu alaihi wa sallam wato yakan ɗauke wa iyalinsa kewa daidai da yin tsere da su irin yadda ya tsere da ummuna Aisha har sau biyu da farko ya tsere da ita lokacin tana karama um, ta tsere masa a karo na biyu bayan ta fara kiba aka yi tsere kuma ya tsere mata har yake dariya cewa ni ma na rama ni ma na rama hazihi bitilka bitilka yana nufin wannan tserewar da ne miki a madadin waccan tserewar da ke kuma kika mun da da muka yi sannan kuma abu na bakwai annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne mai kakaci idan an ce kakaci kamar tsokana ko zolaya ko wasa irin ka tsokane iyalinka dan da ya dauke musu kewa wata rana idan zai kirayi Aisha a madadin ya ce mata ya Aishatu ba zai faɗa haka ba sai ce ya Aish wato yayi abin da Laraba suke kira tarhim tarhim shine a shafe harafin karshe a cikin suna yakan yi haka wata rana ce mata ya Aish sai ta wayo-wayo wayo ce mala'ika Jibril ne ya zo ya ce in gaishe ki dan murna ta ce ta sinar sama wai menene ya fi daɗi kalmar da ya ce ya Aish ko kuma a'a da aka ce mala'ika Jibril ya ce a gaishe da ni ta rasa wasu kalmar ce ta fi daɗi a ciki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya wasa da jan hankali wato ainihin ga iyalinsa wanda wannan darasi ne babba sannan kuma wato ainihin abu na gaba annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim yakan akan zo da ruwa idan ummu na Aisha ta karba ta sha sai ya karba sai ya sa bakin shi a daidai inda ta sanya bakin ta sha ruwan ko kuma idan tana cikin guiguyan wani kashi a cikin abinci sai sai ba ni sai sa bakinsa daidai inda ta sa bakinta sallallahu alaihi wasallam duk wannan dan yasa ta ji cewa eh lalle tana tare da miji sannan kuma abu na gaba annabi sallallahu alaihi wasallam wato ainihin ya faɗa cikin hadisi dan ya sanar da mazaje yace kullu illa laysa min zikrillah lahawun duk abin da babu ambatan Allah a cikin sa ya zama shirme wa la'ibun da wargi illa an yakuna arba'a sai dai yin abu guda hudu ne abu na farko mula'abatul rajuli imra'atahu mutum yayi wargi ko wasa tsakanin shi da iyalansa matarsa kenan abu na farko tadibur rajuli farasahu mutum ya ladabtar da dokin sa ya fita kilisa ya koyi hawan doki sannan abu na uku wa mashir rajuli bainal gharadaini mutum ya rinka kai kawo tsakanin itace guda biyu ko sanduna guda biyu da aka kafa yana koyan shiga cikin runtsi saboda ko yaki ko jihadi zai tashi sannan wata alimar rajuli as-sibaha sannan kuma da koyon ninkaya a cikin ruwa wato swimming kenan saboda ko jihadi zai zo manzo Allah sallallahu ya faɗa bai da dama din cike da alaka da wannan kun san hadisin annabi sallallahu yakan yi wanka shi da iyalinsa musamman na Aisha da sauran waɗansu hadisai masu ɗumbin yawa akan wannan idan kuka ɗauki wannan kuka haɗa a can kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in sai ku fita da sakamakon cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama shine mafificin magidanci da haka da kansa yake cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafificin ku shine mafificin game da iyalinsa ni kuma ni ne mafificin ku game da iyalina na fi kowa kyautata ma iyalina da haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine wato mafifici na magidanta gaba daya kuma shine dukkan magidanta ya kamata su kwaikwayi salon rayuwarsu ta gudanar da iyalinsu a wurin shi zai wa dan adam wahala a ce koyo wani abu a wajen wani mutum na zamanin ka ka kwaikwayi wani abu a wajen malam wane ko a wajen alladu wane ko a wajen abokin ka wane kila sai ka cewa dan me zan koyi abu kaza a wurin wane ko a wurin wane amma a matsayinka ka na musulmi an ce ka koyi abu a wajen manzon Allah to wannan abu ne wanda yake da saukin gaske ka ji cewa eh lalle manzon Allah yana da cancanta da in kwaikwayi wato ainihin wani abu a wajensa ya rike kalmar ta karshe da zan faɗa mana ita ce ubangiji subhanahu wataala ya riga ya shar'anta rayuwa ta auratayya ya kuma kaddara ta tsakanin mazaje da mataye da dadi ko ba dadi sanadiyar rashin dadin ta wani lokacin daga mazaje wani lokacin daga mata kansu to amma dai dole a cikin rayuwa ta auratayya akwai bukatar hakuri mai dimbin yawa har kafin zaman ya iya yin dadi in babu hakuri babu abin da zai iya tafiya daidai a cikin duniya dole sai da hakuri sannan kuma a ciki dole sai da shawartar juna shawartar juna wannan yana da matukar muhimmanci sosai da sosai sannan kuma dole sai da nasihantar juna sannan kuma dole sai da yawa juna addu'a ta gari idan kin ga mijinki a cikin wani hali da kin tabbatar cewa ba haka ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara miji ya kasance ba wajen mu'amalantar iyalinsa abu na farko ki fito masa da shi da sai da shawara da sigar jan hankali wani lokaci miji baya son nasiha a wajen matarsa sai ce dan me zaki masa wa'azi to sai ki bashi shawara a fakaita wa'azi ne amma ki kin sanya abin suna shawara ai kowa sun cewa ba a canja wa suna dan kin canja abin suna bai nuna cewa ya fita daga nasiha din ba ko ya fita daga wa'azi din ba shikenan ko ki dabara yadda zai samu wani kaset na wani malami da aka faɗakar kan wannan matsala din da sauransu sannan kuma kina yi masa addu'a ubangiji subhanahu wataala ya ganar da shi cewa abin da yake ba daidai ba dan ya gane ya daina da haka da haka sai ubangiji subhanahu wataala ya kawo sauki cikin al'amuran ina ganin dai annan ya kamata in takaita saboda lokaci ya riga ya ja abin da na faɗa ya zama daidai Allah sa mu yi tare a cikin lada duka abin da kuma muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji ta'ala shi ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكرمك الله الله mu kuma da muka ji abin da malam ya faɗi Allah ya arzuta mu da yin aiki da shi kuma ya zame mana dalilin shiga mu aljanna a uh, akar makalla akwai wata tambaya da ka amsa ranar juma'a a karatun maza na yamma game da mata masu sa kaya matsatsu har kai magana akan abin da ya shafi su teloli masu tinkawa da sauransu to lalle abin ya shafi maza da mata ne amma ganin mata sun taru a halin yanzu kuma su ne abin ya fi shafa ana bukatan ka sake yi musu jan hankali game da irin wannan bagar masalla karkashin wannan ina roƙa wata tela addu'a akan wannan mace ce tela amma wallahi ko nawa zaka bata ba za ka tsinka wannan ba kuma an ka wa'azi za ta yi maka ce ke ba musulma ba ce in ka ce ce to wannan Allah ya hana kuma duk yadda za ki ba ta tsinka ba sai ki kai wani wuri kamar yadda kai magana cewa telolin ma bai kamata su tsinka ba kuma akwai teloli mata suna da yawa a cikin nan wayanda yawanci su suka fi ƙwarewa wajen irin wannan ɗinkin da fatan akar makalla za ka ɗan yi musu bayani a kan wato a hakikanin gaskiya sanya kayayyaki matsatsu ga mata waɗanda suke balagai su fita da su waje gaban mazajen da ba nasu ba wannan ba wata shakka a kan wannan cewa haramun ne kuma saba ubangiji ne tunda ubangiji ta ala ya faɗa cikin suratul nur wala yubdina zinatahunna illa li kada mataye su bayyana adan su sai ga mazajen su to yanzu ko mace ta bayyana adanta akan titi da kowa da kowa ba ga mijinta ba sannan kuma ubangiji ta Ala ya wajabta suturce jiki gaba daya a cikin suratul ahzab to idan mace ta fita a cikin tsiraici ni a fahimta ta ita tana da laifi matar a karan kanta kanta ce ita yarinya ce matakar ta zama baliga ita tana da laifi alkalami ya hau kanta sannan iyayenta suna da laifi ko waɗanda suke rikonta in ba a hannun iyayenta suke ba in ba a hannun iyayenta suke ba sannan kuma tailan da ya ɗinka wannan tufafi shi ma yana da laifi domin ya yi abin da ake kira a taawun alal ismi wal udwan taimakekeniya akan saba ma Allah taimakekeniya akan ta'addanci Allah madaukakin sarki kuma ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ويتي بتكين يا دجونا أكن أيكن داعا da kuma dukkan wani aiki na tsare dokar Allah amma kada ku yi taimakekeniya da juna alal ismi wal udwan wato akan duk abin da yake saɓan ubangiji ne da kuma ƙetare dokarsa saboda haka gwargwadon yadda mutum ya nesanta kansa daga kowace irin taimakekeniya wajen saba wa ubangiji gwargwadon yadda ya hau tudun mun tsira amma gwargwadon yadda mutum ya ce zai shiga taimakekeniya wajen aikin barna shi yana ganin ai sana'a yake ba shi yasa kayan ba tana ganin ai ta tsinki take ba ai sa kayan ba to gwargwadon adadin kayan da ta dinka gwargwadon kuma yawan fitar da aka yi da su a fili aka nuna tsirai ta aka saba ma ubangiji gwargwadon zunubin da ita ma za ta samu a gaban Allah ranar tashin kiyama ko zai samu idan telan ya zama um, namiji ne da haka lallai wannan baiwar Allah da ta ɗauki wannan mataki abinda ta yi daidai ne kuma ta ba da misali na uh, mace musulma ta gari yadda ya kamata ta kasance muna fatan ubangiji ta Allah ya sanya mata albarka a cikin sana'arta akar Kalla wannan ce take so ta musulunta amma kuma uwayenta suka ce za su tsine mata har ma an ce yanzu haka tana nan masallacin wani shawara da za ka bata ya zaki shawarar da zan bata ta musulunta yanzu yanzu ka ta tsaya ta bata lokaci tsinewar iyaye ba abin da za su yi mata kawai ta ta furta kalmar shahada yanzu yanzu nan kar ma ta tsaya dan iyayen da sun tsine mata ba abin da zai mata wannan sun ba ta yawon bakin su ba tare da komai ba abin da zai faru za ki gani ba abinda zai faru gare ki sai alkhairi da izinin Allah da haka in tana nan kawai ta shirya ta kalli kalmar shahada shine abin da ya ba alkhairi gare ta akramaka Allah tambayar mu na farko shine mai wannan tana cewa ta karanta a cikin wani littafi wai mai suna dausayin ango da amarya cewa idan mutum ya sadu da matarsa a ranar lahiya ko darensa to dan zai zama mai zubar da jini hakan nan kuma idan mutum ya sadu da matarsa a lokacin sallan walha tsakiyar rana kenan wai dan zai kasance mahaukaci to wayannan akarwakalla maganganu akwai nasi ne a cikin alkur'ani ko hadisi wannan duk da ne duk da ne ko shakka ba na yakan cewa mai littafin ƙarya yake wai da kuma laraban ƙarshen wata duka wallahi duk ƙarya ne ƙarya ne wallahi billahi ba kowane littafi ko gani za ku saya ba abin da ke tabbatar da littafi ingancinsa shine waye yi shi mutum ne wanda iliminsa ya nuna ko ko mai karambani ne kawai ina ga yana da kyau mu lura da wannan ta iya wa wani dama can ba mai ilimi bane ko ba mai kyakkyawan niyya bane yazo kokko babu cikin littafi ya bai mutane saya wani kawai kuɗi yake so samu ta iya wa wani mai kyakkyawan niyya ne amma kuma iliminsa bai nuna ba zo ya rubuta kawai abu bisa ga karancin sani ya baiwa mutane da ya cikin halaka na ga wani littafi a nan ma masallaci rannan wani mai hoton makara a jiki eh. wanda littafin baya da amfani akwai hadisai na karya masu ɗumbin yawa a jiki ina ganin mai littafin ya kamata ta sake tace shi ta nemi malamin su tace mata shi amma dai wannan littafin baya da amfani na ga waɗansu daga cikin sun sai shi wani littafi mai hoton makara rabon gado a sauƙi ke a ba na rabon gado bane ba ina magana ne akan mutuwa ko lahira ko mene ba na karya mai yawa saboda haka ya kamata a yi hattara kai wai malam gaskiya ne mace idan ta yi sannan kuma su masu sayar da littafi za mu musu kashe ne hakikanin gaskiya ba za mu amince mutum ya zo ya ta sayar da littattafai na karya da kuma littattafai na mafarki a nan gurin ba ya kamata lokacin da mutum zai kawo littafi ya sayar ya tuntubi hukumar masallaci ya nuna irin littafi a ga cewa sahihi ne wanda mutane ba za su cutu wata fuskar addini in sun saya to sai mu a bari mu su saya domin duk abin da aka saya a nan za a dauka cewa akwai amincewar malaman da kenan wanda su yawanci wanda suke zuwa din kawai kasuwancin su ya kawo su ya kamata kuma su tace su masu tsoron Allah dan mutum ya yada wani abin da ya kunshi shirka ko bid'a to ya tabbatar fa kasansa na wuta yana jiran sa ranar tashin kiyama gwargwadon yadda ya yada abin da yake na barna ne ya kamata a yi aka rama kalawai eh, gaskiya ne idan mace ta yi sallah babu sok a kafanta sallar ta din bai karbuwa a ba gaskiya bane ba aka rama kalla wannan tana cewa ta ji ka ba da fatawan ya halatta mata musulmi su yi wato salon su bude wajejen salon domin su yi wa yan mata irin wannan to kuma ta ji waɗansu malamai suna cewa sa wani mai ne ko ina jin relaxawai yana canza yanayin ainihin halittar gashin ya mai da shi wani kala daban sun ce wannan ɗin haramu ne canza gashi ɗin to kuma shi sai da wannan ɗin ne za a yi don har wata za ta buɗe saboda wannan ɗin aka hana ta a'a idan ya canza shi ai baya dawwama a haka kawai zai sa gashi ya lauki ne kuma da an zo an jika shi da ruwa an yi wanka sau biyu sau uku kuma ya sake komawa yadda ya gida ba wani maganar canza halittar Allah ne inda zai zo na permanently haka shi kenan amma abin abinda da an yi wanka kuma zai sake koma yadda yake da bayan kuma wani batun akara makalla yanzu tambaya ci Cigaba ci gaba akara makalla wannan tana tambaya game da irin kananan hijaban nan da ake sawa dan dulla haka din nan kusan dai shi ma kaman ado ne tunda bai rufe ko ina san dan kan ne kawai yake rufewa shi menene matsayin irin wannan hijabi shi ma ya shiga layin hijabai da ake faɗi na shari'a ne a ba daidai bane ba wannan wannan wani dan hijabi kamar an san miki wannan ba daidai bane ba ya kamata ki sa wadataccen hijabi na Allah da annabi kuma tana tambaya a kai irin idan mutum zai yi aure din nan akan buga hoton mijin da matan ana nunawa a tv ana gayyatar yan uwa musulmi zuwa daurin auren wance da wane ana nuna su a tv din nan shin menene matsayin nuna su da ake yi a tv ko kuma a buga a takarda kamar irin wannan da ake yi duk ba daidai bane ba waɗannan duk ba daidai bane ba kuma idan mutum ma da yana da kishi bai kamata ba kawai ka yi sa matar ka a talabijin mutane suna ta kalle maka ita tun da dai ba hijabi take sa a bar safar hannu da komai da komai ado za ta yi sosai ta sa kaya masu kyau to ai ba daidai bane wannan sannan kuma wato sakashin mu yana da yawa ko ko abin yayi wato an halatta wa mutane kenan kamar shi angon da amaryar ma sa iya haɗa jikinsu su ɗauki hoto haka kafin a dana sa a jikin ko kalanda ko wani abu waɗannan duk kurakurai ne gaskiya ya kamata duk a nisance su ya kamata a nisance su raba kalla wadda tana so ta ja hankalin iyaye mata wato ita dai wata ce ba ta son ta kuma ta yi mata duk biyayyen da ya dace kuma ba ta san abin da ta yi ba har ta haɗa ta da mahaifinta ya yi mata magana ta ce ita ba wani abin da ta yi mata amma kuma ba ta ba ta fuska kullun tana cikin fushi da ita ita kuma wannan din shine babban ta nan duniya kamar yadda ta rubuta za ta yi lallacin ta har ta ja hankalin ta abin nan ta dawo a hankali a hankali yau da gobe yau da gobe za ta huce a hankali a hankali ke dai karki gajiya ai Allah ya san cewa kin dawo kina son ku shirya ke da ita a hankali a hankali za ta dawo da izinin ubangiji akarama kalla ni dai mai gida na ne kamar yadda ta rubuta in ya fita tun karfe bakwai sai duk masu yawon wato masu hira da masu sai da shayi da sauransu sun tashi kafin ya dawo gida amma dai bai kyauta ba ya kamata mutum a ce yana dawowa cikin iyalinsa da wuri shi ma kansa zai fi samun hutu ka yi wadataccen barci kafin a ce asubahi ta yi ba daidai bane ba mutum ya daina da ya auji. sai dai kuma ki tambaye shi ki ko in kina masa wani laifi ne da yasa yake dadewa a wajen in har ba kiya masa wani laifi to bai kyauta ba Allah shi kiyaye wai kishiya da kishiya ne wato ba sa zaman lafiya sam babu shiri tsakanin su ko magana ba sa yi har ma mijin ma ya raba musu gida amma duk da haka yanzu tsawon shekara guda ko magana ba sa yi da junansu wani irin nasiha za ka yi musu a kai akar Allah. to wannan dai nasiha kan ai har mun gani duk shekara sai an yi nasiha a kan masu gaba masu wanda ba sa magana abin yana da ban mamaki wai kun dauka cewa duk maganar aljanna nan da ake labari ne ba gaske ba ne maganar wutar nan kawai duk tasu ne ya ce wutar nan ba tana nan kuma wallahi za a shiga cikinta. ta ga duk wanda ya barna aka ce masa kaza ki gyara zai shiga ciki haka ya kamata ku yi hatara Mene ne za a zo a yi ta gaba a ce ba za a yi magana da wancan ba wancan ba za ta yi magana da wancan wannan ba daidai bane ba ba ta aka yi dole sai wani ya zama abokina ba ko sai wancan ta zama ki ba cewa kullum ku yi ta magana ko kullum ku gida. a'a gaisawa ta yadda ba a gaba ita ko gaisawa ba a gaba bayan kwana biyu bayan kwana uku a gaisa ya isa ba ta aka yi komai naki na duniya sai kin faɗa mata ba ita ma sai ta faɗa miki na wannan sai da wanda ta ku zo ɗaya kuke yi ka iya ganin mutane bakwai uwa ɗaya uba ɗaya suke amma ka samu waɗansu mutum biyu ta su tafi kulluwa da juna suna shiri su biyan shirin da ba sa yi da sauran sai ka ce dan me wannan daban a cikin rayuwa to ba a cewa wai dole sai ka yi mu'amala da mutum ita mu'amala daban amma gaisawa da rashin gaba shi wannan daban to wannan shine muke magana a kai dan haka ya kamata ku gane tambayar karshe ko to tambayar ƙarshe ita ce tana cewa sai da ta wuni da azumi lokacin shan ruwa ne sai bayan ta sha ruwa sai ta fahimci cewa al'adar ta ya zo to ba ta sani ba kafin ta sha ruwa ne a'a bayan ta sha ruwa ne ya matsayin wannan azumin nata to an yanzu ba ta tabbas mafi kyau shine bayan azumi sai ta rama guda ta rama wannan yinin ta rama shi wannan yinin cikin azumin da za ta rama don ta fita daga cikin kokonto da yan ba haka ba za ta yi ta yin kokonto abin da ya kamata kenan ta yi Allah ya taimaka mana sai wacce take cewa aka rama kalla tana so ka taimaka mata da addu'a Allah ya bata miji na ayu ko malam zai kara da ita ne kamar yadda ta rubuta akwai da ke indiya mu wannan tana neman karin bayani game da yin sallah da tafa ko kuma bude kafa ba a cewa wai don mutum ya bude kafa a cikin sallah ya yi laifi wai mace bai halatta ta bude kafa ba ba neman bambanci tsakanin tsayuwar namiji da mace a cikin sallah ta fuskar hadisin manzan Allah manzan Allah bai bambanta ba sannan ba lalle bane sai mace ta sa Abin abinda ake so da ya kafa ta tana rufe kuma kafa ta za ta iya zamantowa a rufe idan ta sassauta zananta ko ya ta dan kwanta sanar da sun sauta ke sauka kasa da sai ta sallah ta haka ba wai sai ta sa safa ba sannan muna da sanarwa kamar haka sanarwa ta farko na ba da sanarwa sun shekaran jiya a wurin karatu cewa da sunayen kwamitin nan masallaci na maza za mu kai ziyara gidan kurkuku na cikin gari ranar laraba mai zuwa maza za mu kai ziyara kenan kuma ana bukatar taimakon kowa da kowa maza da mata na abin da ya shafi kayan abinci da sutura sutura da kayan abinci sutura da kayan abinci ko kuɗi to kuma kuma mata kwamiti na mata sun shirya makamancin ziyara irin wannan wanda za su kai wurare guda biyu wuri na farko ranar alhamis za a kai gidan marayu Ranan alhamis za a kai wannan ziyara gidan marayu za a haɗu a nan masallacin karfe goma mata ne zalla ba namiji mata zalla za su haɗu a nan karfe goma na safe ranar alhamis ga waɗanda suke sha'awar kai wannan ziyara kuma dai abinda da ake bukata na taimako wajen marayu kun sani ko dai bukatar kayan abinci ko kuma kaya na yara tawa'un maza ko mata duk waɗanda za su je sa iya tafowa da su amma da Allah a tafi da kaya masu kyau ba tsumma ba kuma ya zanto a wanke a goge a wanke a goge ko a wanke ko da ba goge ba ko a wanke a goge gaba daya zai fito ya zanto a wanke a goge a sa su a cikin leda sai abin nan kila kwa iya kawo tun gobe tun gobe tun da gobe za mu yi tafsir na mata za mu karasa surar da muke ciki za mu karasa ta gobe dan Allah ya kai mu to ziyara ta farko ranar alhamis ziyara ta biyu ranar asabar ziyara ta biyu ranar asabar ranar alhamis karfe goma ranar asabar kuma wato ainihin shi kuma za a kai asibitin yara ne asibitin yara kanana ranar asabar a ranar lahadi kai ranar lahadi ranar lahadi waɗannan ziyara guda biyu ta ranar alhamis da ta ranar lahadi dukkaninsu za a kai su ne karfe goma na safe karfe goma na safe ga mata zalla mata zalla banda maza maza sun ranar laraba ne kadai sannan kuma idan allah ya kai mu yau da daddare karfe ɗaya ne za mu fara sallah ta tahajjud yau da daddare karfe ɗaya za mu fara sallah ta tahajjud a nan masallacin kuma ka'idan zuwa ta hajjud ga dukkan mace ga dukkan mata da za ta zo sai ta nemi izinin mijinta in ya ba ta izini sannan ta zo in bai ba ta izini ba ba za ta zo ba sannan sai ta nemi izinin wakilinta in ba ta da miji mahaifinta ko wanda take hannunsa sannan yadda muka sha yin nasiha duk waɗanda suke da yara ƙanana waɗanda kila za su zo da su su galabaita saboda taron jama'a ko saboda sanyin asubahi da Allah su rinka yin haƙuri suna yin sallolinsu a gida ya fi musu alkhairi sama da su matsantawa kan su cewa sai sun zo nan sallah su rinka yin haƙuri suna sallolinsu ga waɗanda suke da yara ƙanana sannan kuma mu sani cewa ibada ce da haka duk waɗanda zo su ninka zuwa cikin ladabi da kaya na addinin musulunci sannan yan mata kanana su zanto masu girmamawa da mutuntawa ga manyan mata za a ga waɗansu ɗin wato kamar sun zo ne don su yi rashin kunya ko da wurin saho aka ce ku tsaya nan wurin sai ga suna faɗa wa mata waɗanda sun girme su maganganun da ba su dace ba waɗansu ma sun haife su amma su ka faɗa musu baƙaƙen maganganu irin wanda ba su dace ba da haka da Allah ya hattara game da waɗannan al'amuran sannan da waɗanda suke da addu'a ta fatan alkhairi muna fatan ubangiji ta Allah biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda game da a game da tambayoyi da kuke rubutowa don Allah sai ku yi hakuri don tambayoyin naku suna da yawa kuma idan muka kasa su kashi uku kusan kashi biyu da rabi sai ka samu ko maimaituwa ne aka yi tambayoyin ko kuma rubutun ne bai yi kyau ba ko kuma tambaya ce bata yi ma'ana ba don haka duk wace ta ji ba tambaya ta ta rubuto to kar ta damu watakila an yi irin wannan tambayan a baya ba mu so mu sake maimaitawa ko kuma ta sake duba rubutun ta yayi kyau sosai ko kuma ya kasance tambayar ne ba shi da ma'ana to duk wayan dama mun faɗi tun daga farko cewa in har ya zan ɗaya daga cikin uku nan to gaskiya ba za a iya a karanta ba don wani din ka ɗauka labari ne kawai za a yi ta baka da haka yi kaza haka yi kaza ba za ba zai yi ka tsaya ka ce duk wayannan abubuwa sai ka karance shi gaba ki ɗaya kuma ka sa ka faɗa malam shi kuma ya amsa ba Allah ya sa mu dace kamar yadda na faɗa gobe in Allah kai mu za mu rufe tafsiri na mata saboda an riga an shigo goma karshe zai wahala hada abubuwan da yawa haka lokaci guda daga gobe za mu ƙarasa suratul tauba shikenan sai mu rufe sannan kuma kwajin jawabin da zan yi gobe a wajen rufe insha Allah sai mai addu'a dukkan waɗanda suke da bukatu na alkhairi Allah su biya musu masu neman aure Allah su ba su mazaje na gari su mazajen da suke bukatan aure Allah su ba su mataye na gari اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله الله ساكا ومانا الهيري شيبير الدين المسلمين دار الإسلام wani ke shago mai nan ba aisha shida Law Shopping Complex, Daura da ba na Wunti, Kasuwar Wunti, Bauchi, Bauchi State Nigeria, ita ce jira muku wannan MP3. Ga namban wayar mu, ga masu bukatar neman mu akan namban waya, kamar haka, sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar. Ga namban a cikin harshen Turanci, 080 6030 2275. Wassalamu alaikum warahmatullahi.